cikin shirin ranar wanka. Waki gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Waki gobe da labari ranar wanka. Waki gobe da labari mu na cikin shirin ranar wanka. Allah ɗaya halitta da bambanci ku lura 'yan adam. Ranar wanka. Wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban. Ranar wanka. Ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kama. jama'a masu kallon mu tare mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin shirinmu na rana wanka wanda masu iya magana kan cewa ba boyin cibi wanda ni altini sakwaci ke kokarin kawo muku kowane sati to idan dai mai kallo da saurare yana bai da mu ko kuma idan ma yana kula da abubuwan da ke faruwa za mu ga cewa abubuwan da suka sha mana kai a 'yan kwanakin nan shine yawaitar ta'addanci da matsaloli irin na tsaro waɗanda ake koyaushe jin labarin yau an sace wannan gobe an sace wannan jibi an sace wasu inda ma 'yan kwanakin nan muka ji zunzuruntun wato ɗalibai masu yawa aka ɗoke daga makaranta in ta'adda suka yi gaba da su a wannan shiri ma na satin da ya wuce mun tattauna a kan yawaitar shi wannan ta'adanci a arewacin najeriya inda a ciki wannan muka gayyato ya nuna cewa idan ana son a koma ko kuma a samu sauƙin wannan al'amura to sai an koma kamar ta hanyar wato masu sarautar gargajiya yau kamar ci gaba ga irin wannan ƙoƙari bisa ga wannan magana tashi muna son ne mu tattauna akan muhimmancin sarakunan gargajiya ga kuma samun zaman lafiya a arewacin najeriya inda muka yi karo da wani shehin malami wanda za mu tattauna da shi yau masu kallonmu muna tare da shehun malami abdullahi alhaji shehu sokoto wanda masu kamar 'yan makaranta tun da mallamin jami'a ne suka sani da baba sokoto wanda kuma shine wazirin salame profesa mune maka barka da zuwa a cikin wannan shiri namu na rana wanka wanda masu iya magana kan ce ba koyon cibi barka kaɗai to masha Allah ga ƙoƙarin gabatar da wannan shiri na gaya masu kallon sauran mu cewa a satin da ya wuce mun tattauna a kan yawaitar ta'adanci a arewacin najeriya inda kuma muka tattauna tare da wani basarake a nan da ce inda ana son a samu saukin al'amura to sai an bi ta gehen sarakunan gargajiya tun ma ba a ce arewacin najeriya ba yau muna son mu tattauna da kai matsayinka na malami kuma matsayinka na masanin tarihi ko malamin jami'a kafin mu tahi ga irin muhimmancin da muke son mu tattauna shin idan aka ce masarautun gargajiya a arewacin najeriya suwa ake nufi to a takaice bismillah rahman rahim wato idan an ka ce eh, sarakuna ko ko masarautu na gargajiya ana nufin a ce wato tsarin sarauta wanda jama'ar ko al'ummar kasar nan hmm. inda ake ce ma kasar hausa hmm. kuma har ta zo ta haɗe da ah, daula ta usmaniya wadda ta wanzu a maimakon jihadi majadadi shi usman dan fodiyo kuma ana ya ce hatta haɗe da daula daular borno hmm. to duk wannan an ka ce ne ne sarakuna ko masarauta hmm. to wannan ana ganin su ne ake ce ma sarakuna hmm. wato akwai dauloli da yawa mm. waɗanda musamman mujaddadi shi usman dan fodiyo alashar da shi da yi wannan jihadin nasa mm. na ƙoƙarin haɗa kan al'umma da koyar da su al'amurra na addini da zamantakewa mm. to sun fi daula goma sha shidda duk ya haɗe su ya samu nasara ya kafa wannan daula tashi kuma ƙarƙashin wannan daular da ya kafa kuma aka fidda babban sarki wanda ake kira da sarkin musulmi eh, da larabci ana ce mishi amirul mu'minin mm. da fulatanci ana ce mishi lami da julbe mm. to ƙarƙashin shi wannan babban sarki akwai su kuma sarakuna mm. manya-manya Wai aka ce ma a yanzu ana ce musu sarakuna eh, masu sanda to kuma a larabce <clears throat> ana ce musu su ne umara wa'annan umara suna da yawa misali kamar suna wa'annan da mujaddadi dan fodiyo ya ba tutoci da kansa kamar ya ba da kamar kusan tuta goma sha biyu da kansa mm. sannan kanin samala abdullahi ya ba da tuta biyu mm. kaga suka zama sha hudu sannan ɗansa da ya gare sa khalifa muhammadu bello hmm. shi kuma ya ba da tuta biyu in ka haɗa su sun zama tuta guda goma sha shida kenan to su ne sarakunan yanka hmm. guda goma sha shida sannan banda su <coughs> akwai wasu sarakuna waɗanda suka jibinci sai waɗanda suka taso a yanzu hmm. kagan kadiba wajen makwabtanmu a irin kasar filato da kasar binuwai mm. da kasar nasarawa mm. eh, eh, taraba eh, duk dai ga sunan mm. an yi sarakuna waɗanda ana kiransu da ba da sunan umara ba ana kiransu da sunan yanzu chips ba a kira su sunan alias sai ana kira su chips to ƙarshe waɗannan manyan sarakunan ai akwai kuma sarakuna ƙanana ƙanana su ma a karkashin su mm. waɗanda aka ce ma a sarakuna masu karga kenan mm. to ƙarƙashin waɗannan sarakuna masu karga kuma akwai hakimai masu takarda mm. to ƙarƙashin hakimai masu takarda din nan kuma eh. ai akwai masu ungun ne wa masu ungun ne su ne kamar waɗanda adda iko na ƙasa mm. daga gare su su ci gaba zuwa masu karaga mm. masu karaga zuwa babban sarki mai mm. sanda sannan zuwa ga sarkin musulmi to wannan shine su aka ce masarakuna to irin yadda mutane ke ta maganu suna cewa idan aka koma ma wato aka koma gare su ko kuma tsarin na sarakuna za a iya samun sassaci shin ni na kasa gane saboda ko kuma a ganin ka kai masanin tarihi da kuma waɗannan al'amura kana kamar yadda ka yarda da irin waɗannan magana na mutane na cewa cewa idan aka bi tsarin na sarakuna za a iya samun sauƙin ko kuma a rage tunda yanzu ana samun yawaitar waɗannan ta'addanci da sauransu kwarai ko kwarai ko ni na yarda da da wannan ai kaga wannan tsari na sarauta hmm. ai shi ne aka isko kuma mujaddadi shi usman dan fodio da ya zo ya yi nashi ƙoƙari hmm. na ilmantar da al'umma hmm. ai kokari ya yi kokari ya haɗa kawunan duk al'ummar da aka ce ma ƙasar hausa da makwabtansu duk ƙasar hausa gaba ɗai inda tura ke ce ma land, eh. da dukkan makwabtansu mm. wani ce ma neighbors ɗinsu eh. ka gani ko wato land and its neighbors duka da makwabtansu duka mm. ai kokari yayi ya karantar da su mm. ya fahimtar da su ya haɗa kawunan su kuma majaddadi ya nuna musu muhimmancin lalle a zauna tare ka gani mm. to nuna musu kuma a zauna tare kuma ya nuna musu muhimmancin zama lafiya kuma ya nuna musu wato matsayin kowane basarake mm. wato kowace nahiya an riga an ba ta aikin da za ta yi da kuma da za ta yi wannan aikin mm. musamman ta hanyar tsaro da kuma ta hanyar kawo zaman lafiya cikin al'umma. to ganin cewa wannan ya zama tarihi an zo kira wannan daula kamar da kace dauloli na aka zo aka haɗe guda aka zo aka samu 'yancin kai kuma aka zo aka yi jahohi da sauransu yanzu inda headquartered daular usmaniya take a sakkwato a katsina kano da sauransu akwai alaka amma sun zama wasu jihohi daban-daban to to ya za a yi cewa a koma mata wannan gehe kuma a samu zaman lahiya masha Allah mm. to har yanzu in dai aka koma aka duba ai da yake muna cikin wanga zamanin namu mm. kamar gwargwadon hali mm. mun san abin da ya afku jiya ko kuma tun muna 'yan yara mun gaya da su waɗannan ah, shugabanni Mm. waɗannan sarakuna mun ga da suka yi ko da ke an rarraba su misali kamar ana so a nuna kamar an amshe cikakken iko nazartarwa mm. daga sarki musulmi mm. an ba kowace jiha eh, eh, kamar nata iko kowane sarkin yana da nashi muhimmanci amma ai muna ganin abin mu muke gani a yanzu kuma ni ina ganin har yanzu kusan kansu a ɗaya ke kuma ɗunke shike kuma suna ƙoƙarin su tafiyar da al'amuransu na mulki da siyasa wanda zai iya shi kawo zaman lafiya wanda kuma an mana garci musamman in an basu mm. wani iko wanda za su iya sarrafa wannan ikon mm. domin su ci gaba da kawo zaman lafiya a cikin ƙasar nan a wannan halin muka ciki yau to a ganin ka wace hanya ne za a iya bi ta hanyar sarakuna domin samun zaman lafiya ito gaskiya a koma da yadda mahiyan al'amuran na suke ada. Mm. ba zan iya cewa ana iya a halin yanzu a bai san musu da duk ikon nan yadda yake mm. ai kaga kowane sarake da sarkin kano mm. sarkin katsina mm. sarkin zazzau sarkin eh, nufe sarkin ilorin eh, duk kowannensu sarki musulmi ya ba shi cikakken iko na zartaswa a cikin nahiya ta da wancan lokacin mm. to amma ya kuma yanzu ai suna da wani tsari mm. wanda mun san sun fito da shi suna da irin kamar inda suke haduwa ta harka al'amuran musulunci mm. duk manyan sarakunan nan suna haduwa sannan suna da wani wuri kuma inda suke haduwa inda aka ce ma majalisar koli ta harkokin addinin musulunci banda wannan kuma ai daga baya hmm. an fito da wata kungiya ko kuma wata majalisa hmm. kuma ta sarakunan don najeriya hmm. da musulmin don ba musulmin ba inda suke haduwa kuma ina zaton kamar sarkin musulmi ne ma ke jagoransu duk suna ta kokarin ya za a yi a samu zaman lafiya a ƙasarsu to idan muka ɗauki misali guda a ce ko da sarake a ƙasa ta yi kamar munan irin eh, eh, a ce nan sokoto misali na zambai ai mun da muna yara a shiga kamar mai unguwa mai unguwa shi adda ikon sanin abin da ke faruwa cikin shiyasa in ba ko ya zo cikin unguwa a yau mm. to mai unguwa ya sani to kuma duk abin da ya gani in ya fi karfinsa zai wuce zuwa ga eh, eh, eh, babban hakiminsa babban hakimi zuwa ga sarkinsa mai karaga daga nan a ta sama suna da wannan tsari hmm. in ka koma ina tsarin su wannan muka sani na ne hmm. ai yanzu in ka duba ina maganin lumu-lumu hmm. waɗanda da ce ma lumu, a dori da an ce lumu, kowa ya sani mai kula da harkokin kasuwanci wanda ba zai yadda hmm. a kawo wani rashin gaskiya a cikin kasuwa hmm. ta gehen saye da sayarwa hmm. Sa'annan nan gwargwadon sani abin maka sani ina su waɗannan masu kula da kamar a ce irin yari-yari da aka yi kusan zaka kowane basarake yana da irin wannan mai wannan sarautar wanda aka ce mayari wani ke kula da harka ta kula da tsaro da da da da mi aka ce mishi mi aka ce mishi discipline da Hausa kware wato tabbatar da cewa dai an bi ka'idoji an bi ka'idodi mm. da duk akwai su da yawa mm. sannan ni na san cewa ma kai suna da matsari. Mm. na inda su ce ina irin abin da ake matasa hmm. da ake yanzu shugaban eh, samari eh. to duk irin wancan tsare-tsare hmm. da suke da su a da hmm. sa'an nan muhimmin ma yanzu har yanzu wannan bai bace ba za ka ga a majalisar mai alhama sarki musulmi za ka ga ai akwai dogarai waɗanda game aikin su kawo tsaro da kuma kawo zaman lafiya ko sa'annan tashin mu mun san kafin a canza musu matsayi ana ce musu eh, masu kula da eh, eh, law and order ake cewa mm, masu kula da dokoki dokoki an ta wuce yan doka mm. ba to akwai su ba akwai to sa'an nan in ka koma waɗancan abubuwan kamar da aka amsa gare su mm. yanzan an waye gari ba su da cikakken iko wajen kula da irin waɗannan abubuwan to ina ganin idan aka maida masarakuna mm. waɗannan abubuwa to za su samu wani tasiri to mutum ya diba a shehu malami waɗanga 'yan doka da haka ciya dogare da sauransu eh. da an ka to da sabon samfari an yi sojoji an yi 'yan sanda an yi misali masu jami'an shige da hece da eh. sauransu eh. kuma kila ma yanzu sun yi albashi sun yi kayan aiki amma kuma ga al'amuran suna ta kara ragasha wai a ganin ka ke kawo haka to wannan kuma har yanzu dai sai an koma kamar da na faɗa ɗin nan hmm. lalle sai an koma an duba an tabbatar da ko kuma an gano me yasa wancan tsarin na sarakuna na da da suke bi wato ya zama shi na tasiri kwarar cikin al'umma a ikon nan da an ka ba mai unguwa da ikon nan da an ka ba hakimi da ikon an ka ba sarki mai karaga wasu abubuwa ba sai an kawo birni ba ko inda babban sarki a kawo irin matsaloli ba har yanzu waɗanda irin sha'anin al'amuran dogare ba ga sunan har yanzu ba hmm. me yasa har yanzu suke da tasiri hmm. ta gehen tsaro ko hmm. har yanzu suna da tasiri ta gehen tsaro har yanzu ne ni abin da nake gani a maida musu waɗancan iko nasu wanda suka gada gadin gadin wanda ƙoƙari ake a kawo zaman lafiya misali harkar sulhi lalura ta faɗa makwabci da makwabci hmm. ai ba sai an zo ba sai an an tai da aikin ɗan ɗan sanda ba hmm. aikin sarki ne lalacewar dangantaka tsakanin mata da miji hmm. aikin sarakuna ne lalacewar dangantaka 'yan uwa sarakuna su suke sulhi matsalolin da ake samu tsakanin eh, masu noma da masu kiyo ai sarakuna ne ke sulhi su ne ke sulhi suna gyara al'amurna hmm. ba sai abin nan ya wuce inda ake gudun ya wuce a ce kai ga hukumi na gaba hmm, hmm. sai ya gaba sarakin gari ya zauna ya sulhunta al'amari in al'amarin aure ne ya sulhunta shi in al'amarin yan uwa ne ya sulhunta in jayayya ce ta gado ya sulhunta in ne komai dai gwargwado to amma tun da an ce duk abin ga inda suke abubuwan nan suke da ikon sulhuntawa in eh, matsawar abu bai su ba ko da ma ai suna kai alkali ko wani basarake shina da alkali karami na da alkali babba shina alkali na gaba nesa amma sai kaga sun sulhunta al'amurra tsakanin makiyaya da manoma tsakanin mata da miji tsakanin 'yan uwa in abu ya shigo ta gehen gado ka gani in an kai faɗa cikin shiya sai ka sun sulhunta al'amurra in ma miza a yi za a biya wani haƙƙi ne sai ka an sulhunta ko dai a biya haƙƙin nan cikin ruwan sanyi ko a yafe mm. duk irin wannan to ina ganin matsawar ba wayancan iko an kamai san musu ba na su samu ƙarfin ƙoƙarin su zartar da irin waɗannan abubuwa to abin ba zai yiwu ba yaushe za a cewa yanzu a ce hakimi babban hakimi mai karaga a ce a ce ɗan sanda ya shi ko gari ne to amma haka wata matsala yanzu wani bi bincike eh. yakan ɗauko ma waɗannan matsaloli na ta'adanci wani bi sai ka jama hakimai da wasu rakuna sun haɗa kai tare da su da su waɗannan da waɗancan eh, da masu aibata masu eh, waɗannan ayyuka na ta'adanci to gaskiya muna jin wasu wurare ana cewa hmm. sarakuna sun sun haɗa kai hmm. da irin waɗancan masu aikin ta'addanci hmm. ni har yanzu ina ganin a ta fahimta wato rashin basu cikakken iko din nan na su zartas wani bi in mutu basara ke ya zauna abe abin yi <laughs> bai abin yi to a shi ma kaka ko shi ya zo sai san shi haɗa kai da hmm. waɗanda ba na kwarai ba don ya samu abin yin hmm. amma dai ina ganin har yanzu idan an ba su waccan damat na su ci gaba da irin waɗannan abubuwa na iko ai ko sannan ba duk abubuwa aka bar musu gaba ɗaya ba hmm. in abu ya karhin su za su wuce zuwa ga Eh, eh, mai alfarma sarkin musulmi majalisa ta ta duba ta walwale irin wasu matsaloli in matsaloli na tsaro matsaloli na tsaro da matsaloli duka waɗanda suka shafi rashin zama lafiya ga ƙasa duk suna banin tasu iyaka ya zan su zartarsuwa zuwa ga hukuma ta gaba ma'ana zuwa ga majalisa mai alfahar sarkin musulmi kuma sai in abu ya gagare su hmm. suna iya kuma su ce to abin gagare su to a ta inda alkali shi kuma alkali shi na shi hmm. e, gwargwado to haka dai e, mun ka san ada a da to kuma in an ce lalle babu su ba hmm. ba ya mai san musu da irin wa'annan abubuwa su yi su to kamar e, magani wa'anga abubuwa da ake so a yi magani abu da zai wahala to shehu malami ta tabbata dai matsalar tsaro eh. yawaita <coughs> ta'adanci eh. sace-sacen mutane eh. sace-sacen dabbobi abina wanda ya kasance gashi nan a zahiri ana gani a arewacin najeriya yanzu son muka yi matsalar ta kai matsala menene shawararka wadda za a iya dauka ga gwamnati wannan shawara ga gwamnati muke so wadda za a iya dauka domin rage waɗannan al'amura to abin ne na shawarwari hmm. kaga sarakunan da kake gani hmm. da sama mai alfarma sarki musulmi hmm. har ƙasa mai anguwa hmm. ina tabbata maka idan an ka ba su cikakken iko ko aka ba su iko wanda suna iya zartaswa to waɗanga abubuwa na sace-sacen nan da ta'addancin nan da ake yi da ɗauke mutanen da ake yi to abin nan za su yi dama kwarai wato duk abin kawo shi rashin basu da cikakken iko rashin basu me kuke ce mishi eh, eh, da shadul hmm. ba su aikin yi musamman ya zaman tuwon aza su ga aikin da ya madalla hmm. musamman a aza su ga aikin da ya kamata su yi a nuna lalle an ba su su adda haƙƙin tantance duk wani abu da ya shafi matsalar fulani da manoma ko matsalar kwararowar baki ba a sani ba a cikin ƙasa ko ko gargada a yanzu ya za a yi sarki zan baka misali ya za a yi sarki shi bari a ɗauki shanu ko dabbobi cikin ƙasa ta yi in an ba shi ikon ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba don bai da iko hmm. tun da bai da iko wanda zai iya hana wannan abin kaga abuna mai wahala hmm. amma in an ce wannan fa haƙƙinka ne an baka ikon kada ka kuskura ka yadda abin shi faru cikin ƙasarka hmm. to abun nan za a abin ga sannan kuma na ƙarshe a nan naje da ake cikin nan ina ji a kwanakin nan ana ta ta abubuwa cewa a ba a ba sarakuna hmm. iko hmm. ko ko a kirkiro musu hmm. aiki aiki na musamman ah? to ai abin da ya kamata ni yanzu ina ganin akwai abin da ake yi wanda ni ban ji tun daga shugaban kasa da gwamnoni su hadu suna neman goyon bayan sarakuna to ai abin da ya kamata ko in dai hakan ne ga komi za a yi ka duba ka gani fa in harka za a yi ta zaɓe zaɓe yana nufin wani na, siyasa ko zaɓe za a yi na ƙananan hukumomi mm. ko zaɓe abin ba zaɓe ba wancan na lisayin al'umma mm. komi ai sai an koma ga mm. eh, sannan gashi wannan ma ayyuka na rashin lafiya ɗin nan da gaske eh, eh, me ake ce masa rigakafi inda ake yi me yasa aka mika masara kuna wannan iko ana goyon bayan su kuma ka ana cin nasara to ni ina ganin har yanzu idan aka koma ga tsarin mulkin nan eh, su 'yan siyasa gaskiya su daure 'yan hmm. siyasa su daure daga can koli majalisar mutar koli su daure su fito masarakuna da ah, eh, eh, katamemmen <laughs> ayyuka na ayyuka waɗanda za su yi hmm. to in an kai za ga an ci nasara ga irin abubuwan nan yau mai kallo sare kamar yadda kan lura yau mun tattauna ne akan muhimmancin sarakunan gargajiya ga kawo zaman lafiya a arewacin najeriya inda muka tattauna da wani shehun malami Profesa Abdullahi Alhaji Shehu Sokoto kuma wanda au wazirin salame wanda aka fi sani kuma da baba sokoto <laughs> profesa muna godiya bisa ga damar da ka bamu da fata wata rana in muka bincika ka kuma za mu sake samu ma na gode masha Allah na gode kare suna na altina basakwace kamar ka sani ni ke kokarin kawo muku wannan sati uh, wannan shiri ko wani sati mu haɗu wani sati inda kuma za mu ɗauko wani abi wanda ya shahi arewacin najeriya mu tattauna shi domin samun maslaha cikin shirin ranar wanka. Ya ake yi da labari na cikin shirin ranar